to to to masha Allah masha Allah to malam sadauki wani irin sakon godiya zaka mika wa masoyanka da kake da su a fadin duniya wa'anda a koda yaushe suke yi maka fatan alkhairi kuma suke cewa Allah ya ƙara basira wani irin sakon godiya zaka yi musu Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka muku da gidan aljanna na'am wani albashir kuma zaka yi musu zan fito musu da sabon aiwon yana nan zuwa yawwa yawwa to mun gode malam sadauki